saboda haka abin da ya kamata ka ce mini na madina shine ka ce dr rabiu musa kwankwaso mai gidan gwamnan jihar kano na yanzu ka gaya masa cewa shi ma da shi da sauran 'yan takarkaru su peter obi da sauran duka 'yan takarkaru da suka takarar shugaban ƙasa su taho su mara ma alhaji atiku abubakar baya domin ya fi su gogewa ya fi su kwarewa kuma shi yake da ƙarfin tattalin arzikin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 Ah, ina cikin jam'iyyar adawa ta pdp a jihar kano kuma muna kan ah, gaba wajen ah, faɗa ma gwamnati gaskiya in ta daidai kuma za mu yabe ta amma shi ɗan adawa ko da yaushe ya fi fito da kurakuran gwamnati domin ta gyara so da haka muna nan a cikin jam'iyyar pdp kuma muna fatan jam'iyyar pdp za ta dawo da ƙarfinta insha Allah a jihar kano domin al'umma su samu shugabanci na gari kuma ingantacce magana ake ta yanzu ba zance ake na jam'iyyar pdp musamman a jihar kano ba apc ce ko npp babu inda ka tsallaka ko kuma kake shirin koma zuwa yanzu a'a ba sai kuma um, ai mu jam'iyya muke ko in ce maka siyasa nake yi a mai manufa kuma irin ta muke so matasa a jihar kano su koya a siyasa mai manufa ba siyasar tsalle-tsalle ba yau ana apc gobe ana nnpp amma kamar yadda ka sani muna nan a jam'iyyar pdp kuma even though uh, an ce politics is dynamic siyasa tana canzawa kuma babu masoyi na dindindin ba maki na dindindin ba mu san me Allah zai yi a nan gaba ba amma dai har yanzu mu jam'iyyar PDP bata mana laifi ba domin jagoran mu wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar har yanzu shine akan gaba wajen faɗa ma gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu gaskiya A kan halin raɗaɗi da ƙunci da al'umma suka samu kansu a kai. Don ka kula a yanzu in kana wata magana jam'iyyar NNPP ba a magana jam'iyyar NNPP a ƙasa ma gaba ɗaya. Magana ake yi ta jam'iyyar PDP da Labour Party domin su su kaɗai ne ake jin amansu wajen ainihin wato fito da raɗaɗi da ƙuncin da al'umma suke ciki a ƙasan nan gaba ɗaya sauran wayanda suka yi takara wannan mutanen guda biyu sune ne kaɗai suke yin magana domin su nuna cewa su har yanzu har gobe na al'umma ne suna tare da talakawansu kuma duk abin da zai sama ma talakawa ci gaba talakawa su ainihin wato samu jin daɗi da walwala su akan shi suke wai duk irin karfi da kuma takarar da ake gani ishi dan takarar shugabancin najeriya a kakar zabe ta wuce na jam'iyyar pp ya yi ya kawo jihar Kano da sauran 'yan majalisun tarayya da na jihohi duk baka ganin wannan a matsayin wani abu da kila idan kun goya masa baya daga bangaren PDP a kakar zaɓe mai zuwa zai ya kawo Najeriya domin a fitar daga talaka daga halin da suke ciki. To kai yanzu ɗan takarar shugaban ƙasan da ya ci zaɓe a jiha ɗaya shine kaɗai kuma jam'iyyar PDP za ta dawo ta mara masa baya? Kana ganin wannan ba ci baya ba ne? A'a wannan ci baya ne domin ɗan takarar jam'iyyar PDP a kakar zaɓe da ta gabata na 2023 'yan majalisu nawa pdp take da su gwamnoni nawa pdp take da su so ina ganin abu ne wanda zan iya cewa abu ne na ban dariya kai magana akan dan takarar da ya ci jiharsa daman duk wani dan takara na gaskiya ai ana expecting cewa ma ya ci jiharsa so bayan jiharsa kuma sai ina ya ci so da bana son na madina bana son ka na irin wa'annan maganganun wato ana maganar 'yan takarar shugaban kasa na gaskiya irin alhaji atiku abubakar da peter obi waɗanda suka taka rawar gani a kakar zaɓe kana kawo a ɗan takarar jam'iyyar nnpp da ɗan takarar jam'iyyar nnpp da kola abiola na jam'iyyar prp da sauran duka 'yan takarkaru da ka gani na ƙananan jam'iyyar na duk abu ɗaya ne mu a gurin mu magana ke ta tsarin safa da aka bi aka ɗora a jihar Kano ya sa ka ma rasa me za ka so ka soki gwamnatin da shi na adawa ko wani komai ya fara tafiya da ita gwamnatin ai yanzu kamata ka fara wayar da kan al'umma cewar irin sai kamata a dauko a kakar zaɓe mai zuwa ita gwamnatin yanzu yanzu yanzu ta fara so da haka ba za mu har yanzu ba za mu yi jojin din ainihin wato gwamnatin ba illa dai da cewa cewa za mu ci gaba da bata lokaci kuma a matsayin mu na 'yan jihar kano za mu ci gaba da yi wa gwamnatin fatan alkhairi domin in dai kai kana kishin jihar ka ba za ka so gwamnatin ta ainihin wato gaza ba so haka za mu ci gaba da yi mata fatan alkhairi yanzu gwamnatin ta fara kuma har yanzu ba mu ga wani civil service reform ba harkar aikin gwamnati ba mu ga wani gyara da aka kawo ba har yanzu ba mu ga wasu leakages da aka toshe na harkar haraji ba ba a faɗa mana nawa aka samu a wancan watan ba da wancan watan da sauransu dai abubuwa muke so mu ga cewa wannan gwamnatin an samu bambanci tsakanta da gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ma'ana ta zama akwai accountability na ayyukan da take yi domin da kuɗin al'umma take yi yanzu misali ba za mu baka wani misali kwanakin baya na fito a shafi na na Facebook na yi tambaya cewa an yi fentin gadar sama an yi fentin wasu gadoji a jihar Kano da sauransu amma har yanzu dinnan da nake maka wannan magana duk binciken da nake ta yi har yanzu man ga nawa aka yi fentin nan ta gadan nan ta kofar nasara ba kuma a matsayin mu na yan jihar Kano muna da yanci mu tambaya ba laifi kai ba in ka tambaya ya kamata gwamnatin da suke magana tana da tsantseni tana da accountability ta ta gaya ma al'umma duk wani aiki da ta yi ga kuɗin da aka kashe aka ta an yi gyaran about na government house a bakin gidan gwamnati an ce direct labor ne to nawa aka yi ya kamata al'umma su sani amma kana wannan magana har yanzu babu wani gyara duk wani aiki da gwamnatin da take ba ta fito ta gaya mana exact kuɗin da ta kashe wai gwamnatin aikin gwamnatin da ta ce ta saukewa kananan masu sana'a ko kuma masu dan wani abu da suke na samun kuɗi haraji baki ɗaya ta kake to gani akwai wani abu take boyewa talakan jihar Kano to waye ya gaya maka wannan ci gaba ne a ce gwamnati tana sauke haraji ya za a ce dan kasa ba zai biya haraji ba waye gaya maka wanda bai da karfi ba zai kasuwanci ba gani tausayi ne kuma ba magana tausayi bane ko yaya ne ya kamata ka sashi yana biyan wani abu domin wannan shi zai sashi shi ma kansa ya ji cewa yana contributing yana ba wa jiharsa ci gaba ta inda shi ma zai samu karfin gwiwa wajen kalubalantar gwamnatinsa idan ta yi ba daidai ba amma duk wannan abu da kake cewa wannan a kasashen da aka ci gaba zaka ji ana cewa an soke haraji wannan ci baya ne an fa sauke yan arewa sau biyan wasu kuɗaɗe da suke yi a basu dan wani tiket da sauransu da ma masu sana'ar cure-cure ko sai da sai da a ƙananan kasuwa. To saboda me za a soke a lokacin da yanzu economy bai da kyau ya kamata a ce ana duba yadda za a eh, blocking leakages a blocking din hanyar da ake sace kuɗin da al'umma aka tara kuɗin shiga sannan kuɗin shiga da ake da shi internally generated revenue IGR din Kano ya kamata a ce in baka manta ba jihar Kaduna waje bata fi mu opportunities na kasuwanci ba tana da tara IGR din da jihar Kano ba ta tarawa ya kamata a ce yanzu mai girma gwamna ko kuma da shugaban hukumar haraji ta jihar Kano sun fito sun yi mana bayani cewa abin da ake samu ma yanzu a Kano ya linka wanda duka jihohin arewa suke tarawa wannan sai mu ce ci gaba ne an kawo al'ummar Kano ci gaba kuma wannan kuɗin za a yi amfani da su wajen kawo al'ummar Kano ci gaba a yi musu ayyuka na alkhairi saboda haka babu wani dalili da zaka ce mu wai ka soke haraji kana yin wasu abubuwa kawai for cheap popularity da kuma wannan dai kawai dai kai dai kullum a ce dai talakawa dai su soka da sauransu bayan al'umman ma cutar da su ake gaskiya wannan ina ganin ba daidai ne ya kamata kowa ya biya haraji ko yaya ne in ma sauƙi ne sai ayiwa mutane su samu sauki amma duk inda aka samu ci gaba aka samu ci gaba a duk duniya to ana biyan haraji a matsayin ka na ɗaya daga cikin matasa yan gwagwarmaya musamman na arewacin Najeriya har yanzu ba ji kace ce wani abu game da haɗakar da ake sa rai su jagororin arewa za su yi domin a ga an tada wata babbar jami'a ko kuma an tinkari zaben da ke gaba musamman daga bangaren jagororin arewa jagoran arewa da ta Rabi Musa Kwankwaso a'a ba wani jagoran siyasa a arewa ba wani opposition leader a arewa sama da Alhaji Atiku Abubakar shine jagoran siyasar arewa kuma shine opposition leader domin tun da aka shiga wannan yanayin a wannan kasar in ka cire wasu jagorori a arewa waɗanda ba 'yan siyasa bane da suke yin magana to babu wani ɗan siyasa a arewa da ya biki kirji yake kalubalantar gwamnatin Tunubu saboda ya san bashi da kashi a gindi baya tsoron efcc su kama sa duk sauran da kaga sun yi shiru ba sa iya kalubalantar gwamnatin tinubu saboda an karkaɗe fayil ɗinsa efcc suna jin tsoro so da Alhaji Atiku Abubakar shine jagoran siyasar Arewa shine jagoran talakawan Arewa kuma shine muke fatan insha Allah rabbi zai kawo ma Najeriya sauyi kana ganin yadda yake taba shugaban kasa Bola Tinubu shawarwari akan yadda za a ainihin wato farfado da tattalin arziki a matsayin sa na masanin tattalin arziki idan baka manta ba tun da ake a Najeriya economy din kasar nan tattalin arzikin kasar nan bai taba samun ci gaba ba bai taba boosting ba kamar lokacin da Atiku Abubakar yake chairman na National Economic Council yana mataimakin shugaban kasa lokacin a Chief Olusegun Obasanjo saboda haka idan kana magana jagorancin siyasa arewa kai magana akan jagoran siyasar arewa Alhaji Atiku Abubakar amma kaka kai magana akan wani dan takara wanda ainihin wato eh, arewa maso yamma ma ba zai iya cinta ba ba zai ci zaɓe a duka arewa maso yamma ba balantana balantana ai magana arewan gaba ɗaya 19 northern states gaba ɗaya sai haka Alhaji Atiku Abubakar shine kaɗai jagoran siyasa Arewa kuma ya tabbatar mana da haka domin cikin halin da al'ummar jihar Kano al'ummar ƙasar Najeriya gaba ɗaya suke ciki shine kaɗai yake iya magana kuma yake ba mu gwamnati shawara yake yin playing in opposition mai kyau ma'ana in kaga ko ajiyan nan ya a shekaran jiya ya ba shugaban ƙasa Bola Tinubu shawara cewa ya kwaikwayi shugaban ƙasar Argentina ma'ana shi ma ya samu gurɓataccen tattalin arziki kuma ya yi kokari sosai yake farfado da tattalin arzikin a halin da ake a yanzu so aka irin wannan siyasar mu muke so kana gani siyasa ne manufa shi kadai da kafa ba tare da ya hado kansu waɗannan zai hada kansu saboda haka abin da ya kamata ka ce mini na Madina shine ka ce Dr. Rabiu Musa Kwankwaso jagoran jam'iyyar NNPP na ƙasa kuma mai gidan gwamnan jihar Kano na yanzu ka gaya masa cewa shi ma da shi da sauran 'yan takarkaru su peter obi da sauran duka 'yan takarkaru da suka yi takarar shugaban kasa su taho su mara ma alhaji atiku abubakar baya domin ya fi su gogewa ya fi su kwarewa kuma shi yake da karfin tattalin arzikin da zai iya yin takarar shugaban kasa ya buge wannan gwamnatin da muke fama da ita ta tunubu domin kowa ya gaji da ita a wannan halin da ake ciki kowa addu'a yake ubangiji allah ya kama na sauki a wannan yanayi menene a sako na na karshe shine al'umma sun gani a yanzu a sofa sun gane cewa duk abin da muka dinga faɗa akan cewa zaɓen bola ahmed tinubu ba zai haifar da ɗa mai ido ba yanzu kowa ya gani kuma kowa ya aji a jikinsa muna fatan yanzu al'umma za su dawo su siyasa mai manufa siyasar da za ta kawo al'umma ci gaba su yi zaɓe su zaɓi mutumin da ya cancanta ba su zaɓi mutumin da ainihin wato zai zo ya ainihin wato lalata musu ƙuri'a ba wanda lalata ƙuri'an nan bai da wani alfanu ga al'ummar ƙasa illa cutar da al'ummar ƙasa da yi da kuma yasa al'ummar ƙasa a cikin wani yanayi da muke ciki a yanzu.